لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار amma waɗanda suka ji tsoron Ubangijinsu ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana za su shiga aljanna wadda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginenta za su zauna a cikin ta har abada sakamako ne da aka tanadar masu daga wajen Allah maɗaukakin sarki abin da Allah ya tanadar wa bayansa salihai ya fi alheri ya fi falala daga abin da kafirai suke kai kawo a cikinsa na jin daɗin duniya.